الله السميع الأليم إلى الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ألا كاوم أشرين دقيا دوتا dulƙada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma uku ga watan tara miladiya biyar domin ci gaba da majalisunmu na hadisi a cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami al'allamatul jama'ili al maqdishi alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin kitabu albuyuwa kuma <clears throat> ana mana bayani akan babu riba wasan babin da ke bayani akan riba da kuma canji bayanai sun gudana masu tsawo a game da haka za mu tashi hadisi na 283 mala ya ce an abin min hali kala sa'altul bara abna azibin وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الشرط وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا an kamo المنهال أبو المنهال أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي wannan babban malami ne tabi'i ne ana masa alkunya abul minhal amma sunansa abdurrahman bin mut'im al-bunani al-makki al-imam muhammad ibn sa'd ya faɗa a game da shi a cikin littafinsa a tabaqatul kubra yake cewa kana thiqatan qalilan hadith wannan abul minhal din amintaccen malami ne amma dai bai da hadisi da yawa mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta mutane malamai gida-gida akwai waɗanda suka kasance masu yawan karantarwa akwai kuma wanda suka kasance suna da ƙarancin karantarwa to shi abul wannan yana da karancin hadisi a cikin ilimin hadisi akwai abul hal guda biyu kuma dukkaninsu tabi'ai ne da wannan abdurrahman ibn mut'im al-bunani al-makki sannan kuma akwai abul minhal na almajirin almajin abu barzat al-aslam mun karanta hadisinsa a baya to ba shi bane wannan al-imam ibn hajar rahimahullah ta'ala yake cewa أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي بردة الأسلمي في حديث المواقيت wannan abul min hal dan abdurrahman ibn mut'im al-bunani al-makki ba shi bane abul min hal in mutum ya koma cikin babul mawaki na sallah cikin kitabu sala wanda ya ce ya tambayi abul min ha ya tambayi abu bagdat aslan to ba shi bane dukkanin su kuma tabi'ai to idan mutum bai gane su ba sai ya dau wancan ya maka ma wancan wannan abul minhal abdurrahman ibn mut'im al-bunani al-makki almajirin albara ibn azib shi kuma wancan abul minhal shi kuma almajirin abubar zakal aslamin mun gane kuma dukkanin su tabi aiki wanda suke karanta ilimin hadisi da a ce ɗaya ba amintacce ba ne ɗaya amintacce kuma baka tantance su ba sai ka iya raunana hadisin wancan alhali shine amintaccen baka tantance su ba amma dai waɗannan kuma dukkanin su amintattu ne abul minhal sahibu abi bagdat al-asnami fiqan amintaccen malami ne sannan abul minhal wannan shi kuma sahibul bara ibn azib shi ma malami ne amintacce kaga dukkanin su an yi sa'a amma ka wancan kama kama wancan suna da bambanci ya ce سألت البراء بن عازب ناتم بي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب البراء بن عازب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم متم مدينة ترجمة ستاقة بات أبايا ما سيمنا نتسير السبع وزيد بن أرقم da kuma zaidu dan arkam shima ma sahabin annabi alaihi wasallam ne in ba a manta ba mun yi tarjamar sa a baya hadisansu su sun gabata mun karanta hadisan abin nan zaid ibn arqam da kuma hadisan albara ibn azib radiyallahu anhuma to wannan tabi'in abul minhal abdurrahman ibn mut'im al-bunani al-makki yake cewa na tambayi na albara ibn azib sannan kuma na tambayi zaid ibn arqam an sarf game da canji mutum yana da azurfa yana son a canza masa ita a bashi zinariya mun sha bayani azurfa idan aka buga ta kudinta shine ake ce ma dirham kwara daya jam'in sa da rahim azurfa ke zinariya azhab zahab kudinta idan aka buga shi shine ake ce masa ad-dinar jam'in sa ad-danani to ana canza su azhab zahab in aka buga ta ta zama dananir dinarori to ta fi kima dama fiye da dirham duk dinari ɗaya to zai baka dirhami zai baka dirhami ashirin ashirin su ashirin nawa kenan ashirin su ashirin nawa ɗari biyu so daga idan kana da dinari ashirin to idan ka je wajen masu canji za su baka dirhami ɗari biyu mun fahimta shi yasa a yi misali. nisabin zakka a abin da ya shafi dinari dinariya shine dinari ashirin idan mutum yana da dinari ashirin to ya zama mai kuɗi yana cin waɗanda za su fitar da zakka sannan shi kuma ba za a ba shi zakka ba idan mutum yana da darahim ɗari biyu wato azurfa da aka buga kuɗinta aka buga ta ta zama kuɗi ita kuma idan mutum na da dirhami ɗari biyu nata to ya mallaki nisabin zakka yana cin masu kuɗi to da mutum zai ɗauki misali dinari ɗaya ya je ya ce gashi a canza masa a bashi dirhami to za a bashi dirhami ashirin to shi ne nan abul hal abdurrahman ibn mut'im al-bunani al-makki yake cewa ya tambayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu da sayyiduna al-bara ibn azib da kuma sayyiduna zaid ibn arqam radiyallahu ma ya tambaye su game da hukuncin assan game da canji mutum ya dau zinariyar ya kai ya ce a canza masa a bashi azurfa ya kai dinarorin sa ya ce yana son a bashi dirhamomi ya ce ya tambaye su a matsayinsa na tabi'i su biyun فكل واحد منهما haza kairun min ne. sai kowannensu yana cewa wannan ya fi yin je kai ka tambaye shi idan ya tambayi albara ibn azib sai albara ya ce je kai ka tambayi zaid ibn arqam ya fi ni in ya je wajen zaid ibn arqam ya tambaye shi shi kuma zaid ibn arqam sai ya ce masa a'a koma wajen albara ibn azib ya fi ni kaga yadda sabon maza sama suke rayuwa suna ma junansu kyakkyawar shaida suna girmama junansu mutane da suka san mutuncin junansu kuma kowa yana kyautata ma dan uwansa ke zato babu wani sahabi da ke ma dan uwansa mummunan zato sai dai abubuwan da ba a rasa ba na rayuwar dan adam duk lokacin da aka ce za a yi rayuwa tsakanin dan adam da dan adam to sai an samu sabani amma sabanin sahabbai ba na san zuciya bane ba san zuciya yake za su yi sabani ba duk sabanin da suka sahabban manzon sama suka yi ba na son zuciya bane kowa yana da wani dalili da yake kallon shine daidai shine zai sa su saba amma ba sa son zuciya to da abul minhal ya tambaye su dukkan su su bi sai kowannen su ya ce ai wannan ya fi ni je ka tambaye shi shi kuma wannan ya ce je ka tambayi wancan ya fi ni ma ya kulu dukkaninsu suna ba da amsa sai suka ban amsa dukkaninsu ya tambayi zaid ibn arqam sai zaid ibn arqam ya ce je ka tambaya albara ibn azib ya fi ni ya je wajen albara ibn azib ya ce je ka tambayi zaid ibn arqam ya fi ni sai ce to ai na tambaye shi shi ma ga abin da ya ce ya ce ka je wajen shi ga abin da ya ce to ga amsar ka shi ma wancan sai ya bashi amsa to sai amsa ta zama ɗaya babu saɓani babu rikici ga amsar naha rasulullahi ta sama an bai izdahabi bil warqi dailan manzon Allah ta sama ya hana mutum ya saida zahab zinariya bil warqi a bashi azurfa dainan amma bashi so da ka bai halatta mutum yanzu ya bada dinaransa ba idan ya miƙa dinaransa sai ya ce ban canji sai a ce sai an jima ka dawo sai dai a bashi hannu da hannu idan aka tashi bashi kuma ya ba da dinare ɗaya a bashi dirhami ashirin shi kenan a nan kenan bai halasta yanzu mutum ya tafi da dala ta america ko ya tafi da riyal na saudi arabia ya ce gashi musamman alhazai yanzu da suke tafiya alhazai sai mutum ya tafi wajen 'yan canji sai ya ce ga riyal ɗin shi misali riyal dubu ɗaya ko kuma kai ga nerarsa nerarsa dubu ɗari ɗaya yana son a canza masa zuwa riyal to ba za a ce ya zama ba za a ce je ka dawo ba a a kirgo masa riyal ɗinsa a bashi idan babu riyal sun, a lokacin ba su da su ba su je banki sun anso ba to sai ya dawo da kuɗin shi gida ranar da aka samu ko lokacin da aka samu sai ya sake kwasan waɗannan nerorin nasa sai ya tafi da su domin ya miƙa a canza masa amma bai halasta a samu jinkiri ba shine dainan ɗin nan bai halasta ba mun gane so daga ba a canji da bashi ba a canji da jinkiri duk canjin da za a maka za a yi shi ne yadan biyade hannu da hannu hannun kuturu da makahu ga wuri ga waina ya miƙa nerorinsa a canza masa riyalai ya miƙa nerorinsa a bashi daloli ka a ce bai ka dawo ka a ce ya zama bashi wannan ita ce ka'idan musulunci mun fahimta kuma dama ya anan mun lura ai akwai fifiko dama tsakanin dinare da me da azurfa dinare da dirhami dinare ya fa ya fi dirhami daraja ko mun ce wannan kwara ɗaya shi ke ba da wancan guda ashirin to kaga dama dole idan mutum yanzu misali ya ba da dinaransa guda ɗaya za a miƙo masa da rahim guda nawa guda ashirin so da kawunan dama ba fifiko aka samu ba dama a kimar su an san wancan ya fi wancan yanzu misali da riyal da naira wanne ya fi riyal ya fi ko riyal ɗaya za ka miƙa gashi za a rubuta maka riyalun wahid riyalun wahid haka da hoton shugaban ƙasar saudi arabia a ciki da la ilaha illallah in ka miƙa shi ke aka tashi sai a miƙo maka kai kuma nerori wadda ke yanzu ba naira naira guda ɗaya sai a miƙo maka misali kamar yan goma goma sai a miƙo maka guda hudu nawa ke naka baka arba'in saboda me saboda a duniyar a bankunan duniya an yi ittifaki a yanzu riyal ya fi me riyal ya fi naira daraja mun fahimta to wannan fifikon dama an san akwai shi amma yanzu da zai je misali ga yadda ake aka san ka'idar ga yadda ake fasa su riyal abin nan dirhami ashirin shi ke ba da dinare ɗaya ko dinare ɗaya shi ke ba da dirhami ashirin to da za a je an yi ittifaki akan haka sai ce to ba zan canza maka wannan dinaren A kan dirhami ashirin ba sai in ka yadda in cira ɗaya ya zama duk dinare ɗaya dirhami sha tara to bai halasta ba saboda nan an samu me an samu fifiko ba na kima ba fifiko ne na son zuciya nan ruba yake sanya ci to ruba ta shiga ana. haka nan ruba za ta iya shiga idan da ya ba da riyal din nan sai ya ce to ba ni da shi yanzu amma da ka dawo gobe cewa ka je ka dawo goben nan an cire ba so da ka bi halarsa ba ke dai hannu da hannu to shi abin da hadisin yake nuna mana bai saba ma hadisan da muka karanta a baya ba ina jin mun gane ya al'imam ibn daqiq al'id rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al'ikam sharhu umdatil ahkam yake cewa fil hadisi dalilun ala at-tawadhu'i a cikin wannan hadisin akwai fiqhu akwai dalilin da ke nuna mana tawazu sayyiduna albara ibn azib sahabin annabi sallama ne zaid ibn arqam sahabin annabi sallama ne amma dukkanin su ga almajirin su ya zo ya musu tambaya abul minhal wannan su saboda tawazu yana nuna dan uwansa yana cewa hada khairun minni ba kuma izgili yake masa ba tsakanin shi da Allah yake faɗin haka saboda kyautuka zato yana cewa wannan ya fi ne shi ma ɗayan yana cewa wancan ya fi ne irin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sannan wali i'tirafu bi huquqil akabir sannan a cikin wannan hadisin yana nuna mana duk wanda ya fika kai da ya fika shine al-i'tirafu bi huquqil akabir manya suna da haƙƙoƙi yanzu nan gashi albara ibn azib an tambaye shi ya ce a tambayi zaid ibn akhqab yana cewa ya fi shi shi ma zai ibn arkam da aka je wajensa sai ya ce a'a a je a tambayi albara uku na azib ya fi shi to da ka ka'idar musulunci duk wanda ya fi ka ya fi ka shi yasa musulunci ya ce mutane uku an girmama su Allah aka girmamawa mutum uku aka girmama su Allah aka girmama manzala sai ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bishaybati almuslim daga cikin girmama Allah akwai girmama dattijo a musulunci mutumin da dattijo ne yana da furfura a musulunci kowane ne shi ka girmama shi wannan dattijantakar shekarun da ya yana musulunci sun ba shi dama a girmama shi sannan na biyu manzon sun ya ce wa qari'il qur'ani sannan da mai karancin alqur'ani ghairil ghalifihi wal jafi anhu ba wanda ya kasance makarancin alkur'ani mai ƙetare iyaka ba sannan ba wanda yake kin kaiwa inda ake son a kai ba a'a wanda ya tsayu akan qur'ani qur'ani yake karantarwa yake karatu kuma yake aiki da shi daidai gwagwadon iyawarsa wannan yana da haƙƙi na a girmama shi malami kenan sannan na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal imamul muqsiti da shugaba adili wannan nan guda uku wajibi ne a musulunci a girmama su a ba su matsayi a ba su matsayi to wannan hadisin yana karantar da mu haka inji babban malami al-imam ibn daqiq al-eid rahimahullah ta'ala sannan al-imam ibn daqiq al-eid yace wa huwa nafsun fi tahrim riban nasi'a sannan wannan hadisin nassi ne shi karar da ke haramta ribar jinkiri ribar da jinkiri ke jawo ta ka ba da kuɗinka a je a yi maka a canza maka sai a ce sai an jima ko sai a ce sai gobe to wannan sai an ko sai gobe ya zama nasi'a nasi'a jinkiri ce bai halatta ba wa huwa dhahabu wal wariqu lijtima'ihima fi illatin wahida an haramta ai canjin zinariya da azurfa ta hanyar jinkiri domin me domin matsayin su ɗaya, illar su ɗaya ce wahiyar naqdiyya dukkanin su kudaden kashewa ne a lokacin zinariya kudin kashewa ne azurfa ma kudin kashewa ne sau da haka musulunci ya hana ai canji a tsakaninsu amma inda jinkiri amma in hannu da hannu ne za a yi ka miƙa a miƙo maka to ya halasta wa kazalikal al arba'atu haka nan ma jinsin nan guda hudu a'ani alburra wa ma zukira ma'ahu ina nufin wannan alkamar da ake ce ma albur da ababen da aka ambata tare da ita sauran uku su ma ba a canji da jinkiri ba za ka kawo masararka ba tara sai ka ce ma wani canza mini ka bani tiya ya zo da tiya goma ta faran masara ta tuwo sai ya ce ga masara ta tiya goma ta tuwo ina buƙatar ka bani tiya goma ta gurguru sai ce to ajiye sai an jima ka dawo a sai dai yanzu ya je ya auno masa tiya goma ita ma ta gurguru shi ke da ya halatta in a lokacin za a musanja kuma babu fifiko nan take to ya halasta in kuma nan take za a yi amma da fifiko to bai halasta ba ga tiya goma ta masara ta tuwo ka bani tiya goma sha biyu ta gurguru to bai halasta ko da yanzu za a yi in kuma ba yanzu za a yi ba ko da ba a samu fifiko ba shi ma bai halasta ba mun fahimci abu in yanzu za a yi in yanzu za a yi hannu da hannu to ya halasta amma ba fifiko idan ko sai an jima za a yi ko ba fifiko bai halasta ba in sai an jima za a yi da fifiko shi ma bai halasta ba mun karanci mun gane fiqhun ko to in ji al-imam ibn daqiq al-hayy yace yace fala yuba'u ba'daha bi ba'din nasi'atan bi halasta a ce da wani ba da wani kuma a samu jinkiri wal wajibu fima yamna'u fihi yumna'u fihi an-nasa'u amrani abin da yake wajibi in an kau da wannan jinkirin shine abu guda biyu ahaduhuma at-tanadizu bil bay'i في البيع يزم هنو ده هنو أكي أعني أن لا يكون مؤجلا كي يزم أفيج كري إن جاء الإمام الرقيق العيد ينيق أشيما أن يقوم مسع والثاني التقابض في المجلس sannan abu na biyu shi ne miƙawa a majalisin a wajen da aka ƙulla shirikin ya miƙa a miƙo mishi shi ke nan yace huwa alladhi yu'khadhu min qawlihi yadan bi yadi shine ma'anar hannu da hannu da annabi sallallahu alaihi ce. illa yadan bi yadi sa'an bi sa'i ha'a wa ha'a ya miƙa shi ma a miƙo masa ba tare da an samu jinkiri ba in aka samu jinkiri to an samu matsala za a iya ji mu ci gaba wannan bayanin da al-imam ibn qayyim yake al da ibn qayyim yana fitan mana da fiƙihun da ke cikin wannan hadisi ya fitan mana da wasu fiqhu suna ganin sun kai hudu a cikin wannan hadisi sannan daga cikin fikihun da za a fitar a cikin wannan hadisin adamu tasarru'i fil fushiya ba a san gaggawa ba da fatawa ba a san gaggawa ba da fatawa idan aka maka tambaya ta addini to ka natsu ka kalli saƙonninta da lungunanta sannan sai ka ba da amsa idan ka san amsar ka bada idan baka san amsar baka ce baka sani ba shi ce na. ko kuma ka ce za ka bincika hanyoyin bincike suna da yawa kai ma kana iya tambayar na gaba da kai idan baka tambayi na gaba da kai ba kai ma kana da damar da za ka bincika a littafi ranar da ka samu amsa sai ka ba wancan amsa sannan in ka bada fatawa ka gano kai kuskure to ka dawo ka ce wannan fatawar da ka bada ba daidai ba ce ga daidan ka gyara al imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah ta'ala a cikin sa al-faqih wal mutafaqqih ya fitar da asari na wani babban malami da ya taɓa bada fatawa bayan ya bada fatawan nan sai ya gane ya kuskure hankalin shi bai kwanta ba sai ya ɗauki wani haya ya biya shi kuɗi ya ce ya riƙa bi layi-layi a gari yana cewa duk wanda malam wane ya masa fatawa don Allah ya zo malam wane ya kuskure ya zo ya gyara mashi wannan fatawar mutumin nan ya ba shi albashi albashi kawai aikin shi kenan ya bi yayi tabi yana zagaye har sai ran nan aka samu wanda aka ba fata wannan ya zo ya samu malamin nan ya ce su masa to fata wadda na baka ba daidai ba ce ga daida ya gyara masa to haka suke yi to wannan hadisin yana karantar da mu haka an tambayi sahabi sahabi ya ce aje a tambayi dan uwansa sahabi shi ma dan uwan nasa yace shi ma ji a tambayi ɗaya dukkaninsu suna cewa khairun minni wancan ya fi ni wancan ya fi ni wannan fiqhun an gaisa cin wannan hadisi mahabbata an yakfi al a akahu fil in son samu ne a ce in dan uwanka ya bada fatawa to kai ba sai ka bada ba in dan uwanka ya bada fatawa kai ba sai ka bada ba haka magabata suke in za a samu wanda zai bada fatawa shi ba sai ya ce ba to shi alhamdulillah domin ba nema yake a can shi ba haka suke sannan wa adamu hubdu zuhur sannan a cikin wannan hadisin hadisin na karantar da mu kada mutum ya zama shi kullum so yake a ganshi a san shi a ce shi ake ji magabata Allah ya cire musu wannan a zuciyarsu kullum ba su neman a san su su abin da suke nema shine Allah ya san da zaman su har suke ba da ka'ida suke cewa hubbu zuhur yaqsimu zuhur hubbu zuhur zuhur kullum san ka bayyana to Allah baya yake yi me san a shi ba miƙewa yake ba to baya ya balle ya za a ka miƙe kaga babu maganar ba to wannan hadisin yana karantar da mu haka daliban ilimi dole mu kasance muna da wannan kada mu zama muna da saurin gaggawar ba da fatawa an yi ma mutum tambaya to ya tsaya ya kalla shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal ya ce daga cikin sharɗan mai fatawa akwai al'il dole mai fatawa ya kasance yana da ilimi bayan al'ilmu ya ce alhil ya kasance mai hangen nesa da bin abu sannu sannu wasakina sannan ya zama mai natsuwa in ba ka da natsuwa ana maka tambaya kana ba da amsa to sai ka rika shiga bala'i kuma ka sa mutane a cikin bala'i sannan al-imam Ahmad bin Hanbal ya ce wa ma'rifatun nasi sannan kuma ya san mutane duk mai ba da fatawa dole sai ya san mutane ya san ɗabi'unsu ya san garuruwansu ya san yadda suke amfani da yarensu wani na iya zuwa maka tambaya shi ba abin da yake nufi ba kenan kai kuma kawai zai kai sauri ka shi amsa musamman irin wayoyin tambayar da ake turowa ta waya sai wani ya turo ta waya ya ce yana tambaya kaza in baka fahimci me yake nufi ba ka ba shi amsa to wannan hadisin yana karantar da mu haka sannan wannan hadisin yana karantar da mu adabu sahaba sahabbai suna da ladabi a tsakanin junansu suna ladabi tsakanin junansu wance yana girmama wancan wance yana girmama wancan ku duba fa an tambayi wancan ya ce aje a tambayi ɗaya ya fi shi alkhairi wannan ai ghayar ladabi sannan wa ihtiramu ba'dihim ba'dan sannan sahabbai sun kasance suna girmama junansu wancan na girmama wancan wancan na girmama wancan ba reni a tsakaninsu tambaya aka yi manzala ta sama ya tambaya a majalis irin tambayan nan ta ajefa duk wanda ya sani ya daga hannu abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ya san amsa amma ya ga akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar babansa akwai manya-manyan sahabbai ba su ba da amsa ba shi ya san amsa a zuciyarsa ya ce nan sama na tambayar sai ya ji amsar a zuciyarsa amma sai ya ji kunyar ya faɗa alhali ga abubakar ga umar radiyallahu anhu ma ba su iya ba da amsa ba shi ke bayan an gama sai manzo sun ya ce ai kaza ne da aka koma gida abdullahi ya ce ai da annabi sama ya tambayan nan ya ce masu babansa umar ya ce wallahi na ji amsa a zuciyata amma sai na ga ka ga abubakar gawa na gawa na ba su ba da amsa ba sai yasa sai na ji kunya ni kuma sai na ki ba da amsa sai sai na umar ya ce ni kuma wallahi da ka faɗi amsan nan to da ya fi mun alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta domin ɗana ya ba da amsa ka san babu hasada tsakanin ɗa da baba ku baba kullum yana fata ɗan shefi shi kila mai hasada kila ɗaya ne ya eh, shi ma ba hasada yake ba gaggawa yake ba gaggawa ce ba hasada ba gaggawa yake in baban shi sarki ne ya mutu ya hau domin in bai mutu ba ba zai hau ba kuma rashin tarbiyya ke kawo wannan in mai dukiya ne baban yana fatan baban ya mutu domin ya kwashi dukiyar to kaga shine wannan to sahabban annabi sama suna girmama junansu suna da ladabi basu su saurin ba da fatawa a tsakanin junansu al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafin sa al-faqih wal mutafaqih da al-imam al-jawzi a cikin littafin sa ta'zim al-futiya sun ruwaito asari daga dai wannan al-bara ibn azib yace laqad ra'aytu 300 min ahli badr ya ce na ga mutane ɗari uku waɗanda suka yi yaƙin bada, ma minhum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinsu illa wa huwa yuhibbu an yaqfiyahu sahibuhu fatwa yana fatan idan ɗan uwansa ya bada amsa to shi ba sai ya bada ba in dai aka ce ɗan uwan shi ya bada amsa to shi ba sai ya bada ba in ana neman mai fatawa aka ce to ga ɗayan ya bada amsa to shi ba shi ya bada ba haka ta sahabbai suke sannan al-imam da jawzi dai ya fitar a cikin littafin sa ta'zimul futiya yake cewa daga abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila tabi'i ne yace adraktu 20 wa 100 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yace haƙiƙa na rayu da sahabbai 120 dukkanin su mutanen Madina ma minhum rajulun a cikin su babu wani mutum yus'alu an shay'in da za a masa tambaya game da wani abu illa wadda anna akhahu kafahu face sai ya fata ma ina dan uwansa ya bada amsa shi ba sai ya bada ba akwai riwaya ta zo da tabi'i ya masa habbai ɗari da ashirin tambaya amma tambaya ce ta zagayawa in ya tambayi na ɗaya sai ce sai ce je wajen na biyu in ya je wajen na biyu sai ce je wajen na uku haka haka haske da ya je wajen sahabbai guda ɗari da ashirin sai ta sake zagayewa na ɗari da ashirin nan sai ya ce a je a tambayi na farko daga nan sai ya zo wajen na farkon ya tambaye shi sannan ya ba shi amsa su haka suke yi saboda suna fahimtar fatawa tauƙiri ne anillah lokacin da malami ya bada fatawa aka yi masa tambaya me hukuncin kaza ya ce halas ne to ya fi wakilci Allah ne yana cewa Allah ne ya ce halas aka masa tambaya me hukuncin kaza ya ce haramun ne to ya fi wakilci Allah ne irin a ma'aikatu in ba wanda ya wanda ya kamata ya sa hannu sai wani ya wakilce shi ya sa masa sai ya rubuta F fowa ne to shine fa ake yi shine babban malami al-Imam al-Qayyim ya rubuta littafin sai ya sa masa suna Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin sanar da waɗanda suke sa hannu a makwafin Allah ya rubuta littafinsa akan fatwa da ka'idojinta da dokokinta a musulunci ya ake yin ta waye cancanta ya fatawa waye bai cancanta yi ba me sufofin mai bada fatawa wannan sharuɗa ake buƙatar mai fatawa ya cika kafin ya bada fatawa to kun ga abin yadda ka tsantsa to wannan shine wasu daga cikin nau'ukan fikihu da za a iya fitarwa a cikin wannan hadisin bayan fikihun babba wanda yake bayani akan haramcin bada canji da jinkiri ko da an samu bambancin zinariya ne da azurfa to ba a san a jinkirta hannu da hannu za a yi mun gane hadisi na ƙarshe a cikin wannan babin an abi bakrata radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه bil عن الفضة بالفضة bil بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت أرويت ولن حديث لدى صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر نفيع بن الحارث نفيع بن الحارث رضي الله عنه الطائفي الثقفي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم an kama shi a matsayin fursunan yaƙi kafirai suka taɓa kama shi a matsayin fursunan yaƙi fanko-fankon musulunci sai ruga ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere yana zuwa wajen manzali sama ya ba annabi sama labari cewa gashi shi yantaccen mutum ne amma gashi wasu sun kama shi a matsayin bawansu manzali sama ya yanta shi saboda ka yana cikin mawali na annabi Salama, yana cikin waɗanda annabi sama da kansa ya yin su kuma ya musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikayoyi da yawa daga cikin hikayarsa lokacin da bai da lafiya bai da lafiya rashin lafiyarsa na ƙarshe da da shi sai rasuwa ‘ya'yansu suka ce za su kira likita ya ce kada ku kira mun kowane likita ranar da zai rasu sai ce mai na faɗa muku ku kira su yanzu su damun da raina ku kira su su dawo da ran sai zama yana tawili yana fassara falaula idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين sannan تاويل هنا فسر وقيل من راق خلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق yana ce musu to ku kawo su yanzu su dawo da su hana ran ya fita sai kalmar shahada ya cika to daga yana cikin sahabbai waɗanda suke da fahimtar magani ba wajibi ba ne kusan malamai sun yi sabani shin idan mutum yana da lafiya bai da lafiya wajibi ne ya sha magani ko a kira masa likita akwai sahabban da suke ganin magani ba wajibi ba ne kuma ma ba ma mustahabbi ba ne halat akwai ko malaman da suke ganin mustahabbi ne manzo Allah ta sama bai da lafiya an masa magani na na shi ta ce a nan ma ta zama pharmacist saboda masu magunguna da suke zuwa suna duba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma jinya annabi sama ta yi tsawo annabi sama ya daɗe yana jinya saboda haka duk wanda ya zo a matsayin mai magani na na na ganin me yake haɗawa so daga sai ta zama ƙwararriyar mahaɗi mai haɗa magunguna kuma likita ɗanyarta urwa urwa tubnu zubair rahimahullahu ta'ala babban tabi'i ne yana cikin fuqaha madina al-fuqaha sab'a a cikin tabi'ai urwa tubnu zubair ya mata tambaya a game da haka ya ce yana mamaki a ce gashi ta iya likitanci ya aka yi ta san magunguna shine sai ta bashi amsa take cewa annabi sama jinyarsa ta yi tsawo kuma ka san a ɗaki na yayi jinya saboda haka masu magunguna sun rika zuwa su Manzalan sama magani to anan na koya ka kun kwakwalwa to shi nufai ibn al-harith radiyallahu ta'ala anhu abu bakira yana cikin sahabban da suke da fahimtar ba sai mutum ya magani ba hmm? na ganin ba sai mutum magani ba Sun san akwai manzo Allah ta sama ya faɗi a hadisi sahihi ce akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqabin ba za a musu hisabi ba bincike da sun zo za a ce su wuce wala iqabin sannan ba za a musu azaba ba wanda ba a musu hisabi ba kala biyu ne akwai kabiri mushriki ba zai masa hisabi ba da ya zo ya san inda zai je ina zai wuce wuta akwai kuma mummuni wanda ba za a masa hisabi ba to su ne wannan dubu saba'in din manzon sama da ya kawo nan sai ya tashi sai ya shige gida ya bar habbai su tattauna yana faɗin haka ya ba da labari cewa an je aljanna ya shiga wuta ya je aljanna da aka isra'i da mi'raji da shi ya tsaya a bakin siratsi ya ga wani annabi ya zo ya wuce mutum ɗaya ya bi shi duk wa'azin da annabin nan ya yi mabiyi ɗaya ya samu akwai annabin da mabiya biyu akwai annabin da rahab rahab mutanen da suka wuce uku ba su kai goma ba tara su ne kawai suka amsa masa kira kai wani annabin ma su mai ce shi kaɗai zai wuce yace yana tsaye fa rufi ali sawadun shi aka ɗaga min wani tarin jama'a فقلت سينا شيء يا جبريل أهؤلاء أمتي قلت يا جبريل وأن الأمة تاتي قال من سمينا الأمة تاتي يوع سيب سيب ملائكة جبريل سيب ليسوا أمتك إنهم قوم موسى yace ba mutanen ka bane mutanen annabi Musa ne yace can summa rufi ali sawadun azim yace sai aka sake daga wasu mutane aka zo suka wuce ana nuna ma manzo sama sai mala'ika biyu zai ce hadihi ummatuka ce al'ummar kake wa fihim sab'una alfa rajuli yadkhuluna aljannata bighayri hisab wala iqa a cikin su akwai mutane 70 za su shiga aljanna ba azaba ba ba hisabi ba za a musu bincike ba ba za su shiga wuta ba mai na kawo waje ne nan kawai sai tashi ya shige gida bai faɗi ko suwaye ba sai su sahabbai suka rika tattaunawa wannan sai ce ila fa kuna ku ne fa ku ne da ku taba kaza ba a ku ne da ku taba kaza wani suka ce su ne waɗanda aka haife su a musulunci su ba su san jahiliya ba ashe su mai yana jin su wasu ce su ne kaza wasu su ce su ne kaza wasu su ne kaza kenan sai manzo Allah ta sallama ya fito yana fitowa ya ji su suna ta tattaunawa sai manzo sallama ya ce humul ladina la yastaquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna suna da sukofi hudu humul ladina la yastaqu sune waɗanda ba su cewa a musu tawaida in ba su da lafiya ba su ce ma wani dan Allah ya min addu'a ba su wala yaktawun sannan ba su yi lalas lalas shi ne mutum yana da ciwo a sa karfe a wuce ya ja a nana masa a wajen ciwon kamar wani kurji babba ko kuma a lokacin da ake kurkunu da ana wannan sannan wala ya tsayyarun ba su canfi ba su canfi don sun ga wani abu su ce ai kaza wani zai tafi hajji ɗazu sai kira ni wai ya shigo gida sai ta tarar da matar shi tana kuka lafiya ba ta daɗe da haihuwa ba ba nan garin ba ne ta tarar da tana kuka lafiya ba ki da lafiya ne a'a me ya faru ta yi mafarki ne mafarkin me kuma mafarkin mutuwa wa zai mutu wai shi <laughs> zai tafi aikin hajji <laughs> shi ne kira ne ya kira ni wai ga abin da ke faruwa da ce to ai shi mafarki ana yin sa sannan ba kowane mafarki ke zama gaskiya ba sannan mummunan mafarki ba a bada labarin sa in mutum ya mummunan mafarki manzon sama ya bada ladabi ya kwan ya canza makwanci ya juya in a dama yake koma hagu in a hagu yake dawo dama sannan ya karanta kulhuwa da falaki da nasu kafa uku uku ya tattofa dama da hagu sannan mazan ya ce kai ya faɗa ma kowa in ya tashi da safe shi dai in akwai wanda zai fassara masa ni ko kaga ban iya fassara mafarki ba ko na iya ba zan fassara ba shi to kaga shine wannan sannan kuma daga cin abin da ke jawo mummunan mafarki akwai sa abu a rai abu za su ahlamin ne abuwa su ahlamin ne mutum ya sa abu a ransa to kaga canfi sai ya zama canfi ana canfi da mafarki wa ala rabbi mai tawakkalun ga su kawai suke dogara to kun ga sufofin su kenan to ha shine ukasha radiyallahu anhu ce, ya manzo Allah sama ka roki Allah ya sani a cikin su ban san ce anta minhu yanzu a cikin dubu saba'in din nan an san mutum daya saura dubu sittin da dubu hamsin da dubu casa'in da tara ko da casa'in da tara ina da dama a ciki kai ma kana da dama wancan ma na da dama duk muna da dama sai mu roƙi Allah duk muna cikin su ko wani ya sake tambayar mazo su me ce ya mazo sama ka roke ni in sa Allah ya sa ni a ciki ka roki Allah ya sa ni mazo su ce sabaka ka biha ukasha in ce ukasha ya riga ka eh kaman irin kawai ni ma an bani an bani an bani an bani tikitin mutum ɗaya ne kawai sauran kowa ya je nema da kansa mun gane to kun ga shine wannan to nufai ibn al-harith shi yana ganin ba sai mutum ya magani ba yana cikin masu wannan fahimta wallahu a'lam to shine ya ta wannan Ya yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil bil fidda manzon Allah sama yayi hani game da mutum ya bada canjin azurfa a bashi canjin azurfa wa zahabi bil zahabi hakanan zinariya da zinariya illa sawa'an bi sawa'in ce daidai da daidai hannu da hannu وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا أما من ذا سما يا بام داما يا هل استامن مميك زينار يا أبام أزرفا يد مكا داما داما أقيفي في كو تقاننسو أما كيف شئنا نبا أنا نفن دا جنكري با شما يزم باب جنكري domin hadisin ba ya fassara mana abin da ake nufi ka miƙa yanzu a miƙo maka ونشتري الذهب بالفضة sannan mu miƙa zinariya a ba mu azurfa kai fa shi ina yadda muka ga dama amma shi ma ya zama yadan biyadin hannu da hannu sai ya ce sai wani mutum ya tambayi abubakar da abubakar ya faɗi wannan hadisin sai wani daga cikin tabi'ai ya daga hannu ya masa tambaya ga tambayar da ya masa fa qala yadan biyadin yace hannu da hannu zamin cinikin nan hannu da hannu فقال هكذا سمعت يجي إيه هكذا جي hannu da hannu saboda in za ba da canji tana neman a baka canji to ka miƙa canjin nan a miƙo maka abin da kake buƙatar a baka ka miƙa kuɗi a baka canjinka a baka canji ba tare da an samu jinkiri ba in aka samu wannan jinkirin to ya zama riba wannan jinkirin da za a samu ko da na je ka dawo ne mun karanta asarin na Umar ko a baya wanda al-Imam Abdurrazzaq sanani ya fitar da shi a cikin al-Musannaf dinsa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana gefe shi ya ji sahaban Annabi sama Talha ibn Ubaydillah wani tabi'i ya zo wajen sa ya ce masa ya bashi canji ya miƙa masa kuɗi kamar misalin a ce zinariya ya miƙa masa ya ce gashi ya canza masa sai ya ansa sahabin ya ansa talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashshiruna bil janna sai ya anshi kudin sai ya ce je ka dawo sai me sai su to kifan mu ya dawo daga gona sai a bude su to a ɗibo maka kudin ka a baka canjin ka ashe sai na umar naji sai na umar ya ce a a a a a wu sabu kudin ka bai halatta ba inni akhsha alaikum riba ina jin muku tsoron riba za ta shiga ciki so da ka bai halatta ka bada kuɗi ai maka jinkiri wajen ba da canji ba in ka ba da kuɗinka yanzu a miƙo maka canji shi mun gane wannan ita ce ka'idar da aka ba mu a shari'ar musulunci duk canjin da za a yi ka a samu jinkiri duk canjin da za a yi ka a samu jinkiri sannan idan kuɗin daidai wa daida suke iyaka wannan dunkulalliya ce waccan kuma za a fasa ta ko da hannu da hannun ne babu jinkiri to ka a samu fifiko kada wani ya sake ya ba da naira ɗari biyu a kirgo yan goma goma sha tara a bashi a guda ashirin za a bashi domin duk a ɗari biyu ta naira dunkulalliya in aka miƙa in goma goma za a ba mutum za a kirgo masa a ka'ida guda nawa ne guda ashirin in aka cire naira goma ko da yadda ne to an cire ba kai ya ce an yi na yadda a shari'a ba ta yadda ba ko ka yadda ai ba kai kake da kanka ba shari'a ba ta yadda ba shari'a ba ta yadda a cuce ka ba in kai baka san ciwon kanka ba to shari'a musulunci ta damu da kai sai da ka bi halasta domin a cikin shigoyin da wasu suke kawa game da ribar banki a yau an samu wasu marubuta da suke ganin suke neman su halasta ribar banki cewa suke aikai a matsayinka na customer a matsayinka na mai hudda da banki ka yadda ne sai da aka baka form ka cika to shari'a ba ta yadda ba kuma kai ma na tabbatar da ka cika form din nan ne dan ba yadda za ka yi yanzu da za a ce ga bankin da ke hudda babu irin wannan tsare-tsaren na tabbatar da mutane za su gudu su tafi can ya ka akwai abun kunya har yanzu akwai musulmanmu da yawa jaiz bank da suka zo suna kwatantawa daidai gwaggwado mun faɗa ran nan mun ce ba mu ce jaiz bank suna yin komai ɗari bisa ɗari ba amma dai jaiz bank suna kwatantawa dukkan bankunan da ake da su na musulunci a duniya suna kwatantawa daidai gwaggwadon iyawarsu to abin da ya kamata musulmi shine ya je ya hudda da waɗannan bankunan ai a hankali a hankali ake abu ba lokaci ɗaya komai zai gyaru ba ya aka yi aka samu wannan tsarin ma? ai wasu ba su so ba shi yasa duk lokacin da za ka yi bayani akan wannan samar da bankin musulunci a najeriya sai ka gode ma sarkin kano malam muhammadu sunusi na biyu sai ka gode masa mun san irin yakin da ya yi akan tabbatar da jaiz bank a najeriya sai da aka gayyace shi majalisa ya je mai da su 'yan naziri eh. ɗan nazir ya mai da su suka ji bayanai sosai kiristoci ya rika ja musu ayoyi a cikin bible ina cewa ku je ku duba bible ɗin ku kaga wannan alkhairin sani to ana bukatar irin wannan yanin kuma su jaiz bank gyare-gyaren da mutane suke musu don ana musu gyare-gyare su rika ansa duk wani abu da za su aiwatar in akwai kuskure a ciki aka musu gyara to su ansa wannan shi zai sa su su ci gaba da yin abin da Allah zai yarda da su kuma Allah madaukakin sarki ta tunkudo musu mutane dukiyar su ta karuwa kuma jalin su ta haɓaka mun gane to wasu suna kafa hujja zai ce ai ka yarda ne ka yarda ne ai kai ka yarda ka cika form domin ba wanda ya je bude account a wani banki sai da aka bashi forms ba ma form ɗaya ba wani za a baka takardu wajen guda nawa kai ta cike cike to wannan cike ciken da kai na banza ne sharaɗi ne da shari'a ba ta yadda da shi ba duk lokacin da aka jindaya maka wani sharaɗin da ya saba ma littafin Allah mun karanta a baya kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batil kullu sharɗin khalafa kitaballahi fa huwa batil duk sharaɗin da ya saba ma littafin Allah ba ta cin sharaɗi ne ba za ba za a aiwatar da shi ba in kana alfa sharti ko sharadi dubu ne sharadin banza ne so daga ka'ida canji ita ce ka miƙa kuɗinka a miƙo maka ka. sannan ka a samu jinkiri sannan kuma ka a samu fifiko mun gane ka a samu fifiko amma in dama sun bambanta a jinsi wannan riyals ne wannan naira ce wannan uh, dola ce wannan naira ce ko an san dama akwai fifiko tsakanin su an san ɗaya ta fi ɗaya ba za ka miƙa ka ce ai duka takarda ba ne a bankin duniya ya ce kuma ka yadda duk duniya kuma ta yadda cewa na waɗancan ya fi na waɗancan iyaka kowace ƙasa ce gogoriyo domin ta ɗago kuɗinta haka ake shekarun baya mun san naira ta fi dala daraja shekarun baya akwai wanda da yawa a cikin nan za su ba da labari sun san lokacin da dala ta naira ta fi dala sosai mutane da yawa sun san wannan to ba mu cire rai ba da izinin Allah muna fatan da ran mu ga naira tana saman dala a daina ma maganar dalar nan ka je siyan abu a ce abu ya tsada ka ce saboda me wallahi matsalar canji ce daina wannan duk maganar ai kasa ba fi kasa ba amerika da najeriya duka 'yan kasa ne kasashe ne kasashen duniya ne da adalci ake yi a duniya wata ba za ta zo ce fi wata ba amma dai tun da kashin dankali rayuwar duniya ce ake kashin dankali na sama ya na kasa to shine ake yin wannan rayuwa wasu suka ɗauki kansu a matsayin sun fi wasu a duniya so daga komai nasu ya fi na kowa shugaban ƙasa amerika shugaban duniya ne duk wani shugaban ƙasa idan ya je gaban shi to gwamnan shi ne haka yake ji a ransa so da ka rigingimin ƙasar cikin a cikin ƙasar Amerika ba ta damu da su ba ta fi damuwa da rigingimin ƙasashen waje shi yasa aka baka ministan ministan harkokin ƙasashen waje a Amerika, sakataren ƙasashen waje da amma sakataren harkokin ƙasashen waje kafi ministan kuɗi da kai kai duk sauran kasashe a matsayin gwamnonin ka shugabannin su saboda zalunci Allah karya su to wannan shine a takaice kuma mun gama wannan babun da muka ɗau ina jin kusan tun bayan sallah tun dawowar mu hutun sallah karama kusan sati wajen biyar ko hudu akan tuwo fiye da haka ma a kansa muke to Allah kawo mun kawo karshen sa saboda haka riba hadari ce yan uwa shi yasa kuka ga an dade ana waɗannan bayanan sannan cin halas a rayuwa shine tasirin rayuwar mutum ke kyau duk haram ɗin da mutum zai ci to halaka yake ja kansa babu cin nasara a ciki babu riba a ciki Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wannan ruwan sama da muke sama Allah ya sa ne albarka ne Allah ya sa damunan mu kai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wa gabaninmu mu ah, ya ci gaba da musu jagoranci ya taimake su ya ci gaba da ba su kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu basira da tunani mai kyau sannan eh, wanda yake ba masallaci man fetur akwai wanda yake ba masallaci man fetur ina jin duk wata ne na ba da lita lita nawa ne lita hamsin ko lita hamsin wata wata ko duk wata yana ba da lita hamsin tsohon dan majalisar mu Eh, yakubu yusuf soja to muna masa addu'a Allah shi taimake shi irin su muna bukatar su in ba zai masallaci ne na da bukata yanzu fa yoyo yake yi bayan an tara bokiti bokitin da ake neman sadaka yau ruwa zai cika shi ruwan sama da ke tsiyayowa daga masallaci wannan abin kunya ne ya ba masallaci yake ko kai ne ɗakin ka ke tsayaya ya sai a ga gadon ka can wajen gobe kuma an leƙa sai a ga ya koma can wajen ɗaki na tsiyaya Allah shi kyauta Allah shi ganar da mu Allah ya ba mu zuciya ta taimakon addini Allah ya ƙara mu masu yi ma addini taimako Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya musu albarka a rayuwarsu kada wani sabon hadarin ya taso wanda yake tambaye shi ya ajiye sai sati mai zuwa sai ya rubuta an ce time up wai gashi nan فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله